Assalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan da kuke gani magani ne na karfin maza wanda ake kawo shi daga Nijar. wanda muka same shi lokaci zuwa lokaci duk da dai ba kowane lokaci ake samun shi ba amma da muka same shi yanzu muka ga ya kamata mu yi bidiyo mu nuna muku shi da matan da suke so ko mazan da suke so duk za su iya neman mu ta nambar mu da muke da suke neman mu da ita ko ta facebook za su iya bin mu su tura mana sako akan maganin ko kuma ta whatsapp haka za su iya bin mu idan suna son magani magani ne mai kyau gaskiya kuma magani ne da yake maganin basir haka gashi nan sannan kuma yana maganin sanyin mara sannan kuma yana ƙara ƙarfin maza magani ne mai kyau wanda ake kawo shi daga Nijar gashi nan wanda yake maganin Dr. alhaji bala kwangwalan na nijar so su suke kawo maganin gashi nan maganin ne gaskiya ba a cika samun shi sosai ba to shi yasa yanzu da muka samu maganin sai muka ga ya kamata mu amfani da wannan damar domin mu yi bidiyo ga mata da maza da suke so misali idan namiji ne zai iya siya sai ya amfani da shi kuma shi maganin bai da matsala za a iya sha a shayi kuma za a iya sha a abinci haka misali idan mijin kike so ki sawa zaki yi amfani da wannan magani yayin da kika si wannan magani sai ki barbada mara abinci ya ci bai ma san me ya amfani da shi ba wanda kuma insha Allah wanda ya amfani da shi zai ga ya samu canji gaskiya magani ne mai kyau shi yasa muka ga ya kamata mu amfani da wannan damar domin mu kawo muku tallan shi wanda suke so sai su iya mana magana ko idan mutum yana son pack guda haka ko kuma idan mutum yana son pieces dan yana zuwa guda arba'in ne a gida su shi ne ya sa muka ga to ya kamata mu muku talla akan shi gashi nan duk wanda yake so sai ya neme mu a wannan lamba namu na whatsapp ko ya kira mu ta 081 46 25 89 30 so sai mun ji ku mun gode